amma ba da duka yabo da godiya ta kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan yammaci na talata kuma daren laraba mun karkare yini na ashirin da ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda hakan ya yi daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya mun hada a wannan masallaci na salamatu kabir wanda ke nan cikin gari kaduna don mu ci gaba da karatu a cikin littafin sira mai suna muktasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabi al'ashara na babban malami gani. بن عبد al المقدسي al العلامة المحدث بابا مالما حديثي مسني إسنادي مسنا حديث من زان الله صلى الله عليه وسلم sannan wanda ya rubuta takaitaccen littafi don bamu tarihin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwar sabonsa guda goma nan waɗanda allah ya musu albishir da aljanna tun a nan gidan duniya muna roƙon allah ya haɗa mu da su a cikin gidan tsira darasin da za mu yi a cikin wannan littafi ga waɗanda suke biye da mu kai tsaye darasi ne na hudu a cikin wannan littafi mun kwana a daidai shafi na ainihin wato 45 a wasu kafin kuma shafi na 27 kuma darasin da za mu yi kuma yadda na ambata shine darasi na hudu a cikin littafin to malam ya ce wa arba'atu sallallahu alaihi wasallama suwaibatu wato suwai ba ita ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta rene shi tunda mun ji cewa mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara nawa in ana biye da mu zai iya tuna mana mun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu daidai lokacin da yana cikin mahaifiyarsa to ita mahaifiyar yaushe ta rasu shekara tana yana da shekara nawa shekara shida yawwa to tun da kaga bai da mahaifiya dole yanzu ana buƙatar wadda za ta kula da shi kuma laraba sun saba tun a jahiliya ɗabi'an su ne a ɗauki yaro a kai shi kawai don a tarbiyyance shi a rene shi ya tashi da yare ya iya larabci ya iya magana sosai sannan kuma ya samu bi'a mai kyau ya samu iska mai kyau da rayuwa ta ɗabi'a mai kyau kada ya tashi a cikin birni to shine bayan rasuwan mahaifiyarsa arba'atu suwai ba suwai ba ita ce ta ainihin renu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan suwai ban wato bararriyar baiwa ce ga abu lahab an fahimta ko wanda shi abu lahab saboda jin daɗin haihuwar da aka yi wato wato haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta wannan baiwa da haka ta zama maulatinsa to don haka ita ta shayar da manzala ta sanar ta rasu shekara ta bakwai bayan hijira wasu malamai sun yi magana akan cewa ta musulunta wasu kuma suka ce bata musulunta ba ala hal babu tabbaci game da musuluncin musuluncinta amma dai ita ce ta shayar da manzan Allah sallallahu ya zo a cikin waɗansu asar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta bayan ainihin wato zuwan annabci da kuma manzanci zuwa gare sa ya kasance yakan aika ma ita wannan mata suwai batul ya kyaututtuka da kuma sadar da zumunci har can garin makka shi kuma yana zaune a cikin garin madina tana makka tunda kun sa annabi ya yi hijira za mu zo mu hijiransa da haka yakan aika kyaututtuka da saƙonni na abinci na kyautatawa ne gwargwadon hali abin da zai iya saboda mai saboda cina wannan alfarman na shayar da shi da ta yi kuma saboda kyautata an gane ko yawa wannan kenan suwai batul aslamiya ita ta shayar da manzan Allah sallallahu wace ce suwai ba malam yace jariyatu abi lahab ko baiwa ku yanga ta abu lahab duk da ya'yan ta daga baya wa arda'at ma'ahu hamza cikin waɗanda wannan mata suwai ba ta shayar akwai ammin annabi sallallahu alaihi wasallam hamzatu guna abdul muttalib dan uwan baban shi kenan ko yawwa sannan kuma wa aba salamata kun ga ashe hamza ammin annabi ne ta wani bangare sannan kuma ta wani bangare dan uwansa ne na shayarwa sannan baya ga haka wa aba salamata sannan cikin waɗanda ta shayar akwai abu salama abdullahi bin abdul asad al-makhzumi shi ma wannan ta shayar da shi arba'atuhum dukkan su ta shayar da su bi labani biniha masruh da ɗanta wanda ta haifa tunda kun san mace mai sharuwa ba za ta samu daman shayar da wani ɗan ba sai dai idan ita ta haifi ɗa tana shayar da shi shine nono zai zo to ɗanta masruh wanda take shayar da shi a lokacin ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma amminsa Hamza baya ga suwai ba wa atu halimatu bintu abi zu'aibin as-sa'diyya sannan bayan Suwaiba ta shayar da annabi akwai halimatu sa'diyya ita ma ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai dalilai da dama waɗanda suke nuni bisa ga wato shayar wanda halimatu sa'diyya ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga ciki akwai dalilin da al'imam ibn kasir ya kawo cikin albidaya wani haya a majalladi na biyu shafi na ɗari da talatin 335 yake cewa daga khalid dan Idan. daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama daga cikinsu suka ce akhbirna an nafsi suka zo suka tambaya annabi suka ce ya rasulullah ka ba mu labari game da kai wane ne kai fala sai annabi ya ce na'am ni dai ana da'awatu abi ibrahim ni addu'an babana ne ibrahim ma'ana ni jika ne daga cikin jikokin babana annabi ibrahim wassalam kuma kira ne cikin kiran da annabi ibrahim ya yi da waɗanda suka ansa masa ni ɗaya ne daga cikinsu kuma har na zama annabi kuna gane ko ma'ana wa bushra afi isa sannan ni bushara ce ta ɗan uwana annabi isa alaihi salatu wassalam wanda annabi isa ya sha gaya wa mutanensa albishir bisa ga manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani manzo da zai zo hatta qur'ani ya gaya mana ya ati min ba ajismuhu ahmad annabi isa yana gaya wa mutanensa don haka ni bushara ce ta dan uwana sai annabi yace ce wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja min hanu sun ce ba su labarin kansa ne to shine yake ba su labari yace sannan lokacin da mahaifiyata ta dauki ciki na ta ga wani irin haske adaat lahu qusura sham wannan hasken ya haska benaye da dogayen gine-gine na ƙasar sham an fahimta wato bushara wannan hasken bushara ce dangane da haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wastur da ake fi bani sa'ad ibn bakr ya ce sannan ni an haife ni a cikin ƙabilan bani sa'ad wato kai an shayar da ni ba an haife ni ba isturdi'tu an shayar da ni a cikin gidan ƙabilan bani sa'ad kun ga ma'allin shayar a cikin wannan asarin da al'imamu ibn kasir ya kawo shine an shayar da annabi a gidan banu sa'ad waye ta shayar da shi yana nufin halimatu sa'adiyya da haka wannan sa'adiyyan nisba ce zuwa ga bani sa'ad ana gane ko ibn kasir da ya fitar da wannan hadisin a cikin bidaya wa nihaya sai ce isnaduhu jayyidun qawi wannan isnadin isnadi ne mai kyau sannan kuma isnadi ne mai karfi kuma a cikin littafin sana a asira don shi ma ya yi rubutu a cikin sira ya ce ya ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce hatta ma a sheikh din al'albani ya kawo wannan asarin kuma ya inganta shi a cikin littafin shi silsilatul ahadith as-sahiha wato wato hadisai ingantattu da ya tattara su ya inganta su ya tara su a majalladai in kana son ka ga hadisin da kuma bayani akan ingancin sa sai ka koma wancan littafi na albani silsilatul ahadith as-sahiha zaka ga hadisin a lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da kuma arba'in da biyar to kuma dai me ke akwai lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan asalin da muka karanta mun ƙara samun tabbaci bisa ga cewa an shayar da shi a cikin kabilan banu sa'ad ko kuma wace ce ta shayar da shi halimatu sa'diya wannan shine abin da malamai suka yi ta nakaltowa wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kuma haka ya tabbata an gane ai saboda mene saboda ya inganta da bai inganta ba to da ba za su ci gaba da nakaltowa ba akwai hadisai ko labarai waɗanda ba su bukatar ka bibiyi ingancinsu saboda yadda suka shahara yadda suka yadu kowa ya san da wannan labarin kuma kowa ya yarda da shi ka binciki ma wane ne ne isnadi wa ya gaya maka ɓata lokaci ne yanzu misali kamar ka ce ka'aba hijabin da aka lullube ta da shi baki ne kana bukatar isnadi baka buƙatar isnadi saboda labarin ya zama mutawatiri an fahimta ko da wani alayanku ko a gidanku bai taɓa gani ba to ba wanda ya sai kare haka saboda labarin ya yaɗu kuma ya kai ko ina to da haka irin waɗannan labarai ba a neman ingancin su ballantana a yi bincike game da isnadinsa shi yasa ko da albani ya kawo da su ibn kasir kawai sun yi magana akan hadisin ya shahara malamai kowa ma ya nakalto hadisin ya rawaito da haka ba a bukatan ainihin wato <clears throat> neman bincike akan ingancinsa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ƙauyen Banu Sa'ad wanda kauyen yana can wuraren yankin ƙasar ɗa'ifa ne a wajen uwar da ta shayar da shi uwar shayarwarsa wato halimatu sadiya akwai wani abubuwa akwai waɗansu abubuwa masu ban mamaki da suka faru wanda ya bai wa halimatu Sadiya tsoro ya sanya ta tattara ta dawo da shi waɗannan abubuwa manya-manya ne waɗanda suke nuni akan mujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanto abin da ya faru a takaice daga littafin sahihi muslim daga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> lokacin da yake zaune a ƙauyen Bani Sa'ad can wuraren yankin Daifa mala'ika Jibril ya zo ya same shi yana wasa a cikin yara kuna gane sai mala'ika Jibril ya kama shi ya kwantar da shi da ya kwantar da shi sai ya tsaga kirjinsa ya kuma buɗe zuciyarsa ya kuma ciro zuciya yaran suna kallo sai suka ga da ya buɗe zuciyar sai ya yanka sai ya cire wani nama daga cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi kuma da kanshi mala'ika jibril sai yake cewa hadha hazzu shaytan wannan shine kasan shedan wanda ke cikin zuciyar kowane mahaluki ba don wannan wannan naman ba wannan tsokar ba to da babu dan adam din da zaka ga ya zama kamar shedani shedani sai sa waɗansu mutanen suna behaving za a gansu kamar shedani to saboda wannan kasan na shedan da ke cikin zuciyar kowa Allah shirye da mu da ya cire wannan abun sai ya wanke ya wanke ya wanke zuciyar ya sa zuciya a jikin wata tasa ta zinari ya kuma wanke zuciyar da ruwan zanzan bayan ya gama sai mai da zuciyar sai ya dinki to fa gama malaika jibrilu yau ya fito a matsayin likita kenan ko mai operation kuma operation din zuciya annabi tabbiga malaika jibrilu kenan yau a operate a likita ya fito Allahu akbar na'am ba allura kuma akai kuma annabi bai ji zafi ba sai da yana kallo kuma ya ji sanda mala'ika jibril shi yana ba mu labari har ya gaya wa sabai ana ya rawaito mala'ika jibril ya ce haza hazu shaytan yana kallo ba alluran kashe radadi yana kallo ko ba radadi saboda aikin na Allah ne bayan ya gama aiki kuma sai mai da zuciyar inda take ah, yara su sun ga an tsaga zuciya annabi ba sai ihu ba wani mutum ya zo ya kashe annabi ko da ke su ba annabi bane a wajen su lokaci <laughs> Muhammadu wani mutum ya zo ya kashe shi suka ruga a gujarat ta ta ta ta sai gida sai wajen mama halimatu sadiya don su ba ta labarin abin da ya faru Don ita ce uwarsa a lokacin suna zuwa suka ce inna muhammadan qad an kashe muhammadu to ko kai ne ya ka ce kaga an tsaga ƙirjin mutum ai ko ni ne zan ce an kashe shi haba aka taho kowa ya taho aka taho aka fuskanci ta ana zuwa daga ganin shi fuskarsa ta canza kai ka san ba karamin alamari ba ne ko a yau aka farka cikin mutum sai kaga launin shi ya canza to launin annabi ya canza gaba daya an gane ko anas yake cewa har yanzu ni na san ka kasan annabi ya anas ya rike a gidan annabi da haka yana iya ganin annabi lokacin da ya dan cire riga haka zai iya dan ganin kirjinsa da yaro ne karami yace ni a yanzu haka ina kallon taban da kuma ɗincin da mala'ika jibril yayi a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane kuwa wato yana kallon inda ya sa zare da allura ya ɗinki a kirjin annabi wannan abin da ya faru dinnan mujiza ce a ce a farka kirjin mutum a cire wani abu kuma a maida ainihin wannan zuciyar to wannan sai aikin Allah wannan mujiza ce ta auku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da yana dan shekara da hudu ba ko biyar ko shida kamar yadda muka faɗa kuma wannan hadita ta tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so ɗaya ta faru da shi ba a rayuwarsa akwai karo na biyu ko ta faru lokacin da annabi ya kai kusan shekara hamsin a rayuwarsa wannan ku ya faru ne a daren da aka yi isra'i da miraji da shi to a wannan daren shi ma an tsaga kirgin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisin yana cikin bukhari kai hadda muslim kitabul iman a ciki annabi yake ba da labari yake cewa wani mai zuwa ya zo mishi daga wuraren yankin baitul lahil haram ka'aba kenan tare da shi akwai wata tasa ta zinari wannan tasan a cikinta cike take da imani da kuma hikima sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya zo sai ya tsaga kirgin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mahadan cikinsa nan kenan in ka tsago kirgin mutum ba za ka tsaya ba sai ka kai daidai mahadan cikinsa ya ce to da ya tsaga kirgin ya bude sai ya wanke cikin annabin da kuma zuciyan duka da ruwan zanzan an fahimta ko sannan ya cika zuciyan annabi da imani da hikima sannan kuma ya mai da zuciya wani hadisin shi ma yana cikin bukhari da muslim wanda daga nan sai annabi ya ci gaba da kawo labarin isra'i da mi'iraji al'imamu imamu ibn hajar ya faɗa a cikin fatuhul bari a cikin majallabi na bakwai shafi na ɗari biyu da hudu yake cewa wa tabata shakku sadri aidan inda al yake yace tabbas aka kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru lokacin aiko shi shi yasa annabi Allah ya shirya shi dan ya zo ya fuskanci duniyar nan sai da aka gyara shi aka canza tsarin shi aka gyara zuciyarsa dan ya zama zai iya tinkara kowa zuciyarsa kuma za ta iya daukan kowane irin hali shi yasa annabi ga babu kalan mutumin da ya isa ya kura annabi duk wautanka annabi zai zauna da kai duk jahilcinka zai iya zama da kai duk hankalinka zai iya zama da kai sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aikin da aka yi masa ibn hajar yake cewa kamar yadda abu na'im ya fitar a cikin littafin sa mai suna ad-dala'il yace kowane tsaga da aka yi na kirjin annabi ba an tsaga sa yana karami ba ko bayan annabci ma an tsaga ko yace kowanne akwai dalilin da yasa Allah ya sa aka tsaga kirjin na farko dai tun lokacin yana yarinta an gane an yi ne don a kare shi daga shaidan saboda shaidan za ka ga yana kai wa yara hari tun suna ƙanana ai shaidan yakan samu gindin zama ne a zukatan yara kuma ya masu fitsari a ka tun lokacin suna kanana don ya san ba su da karfi da wayan da za su ta alsa har su nemi kariya to da haka shaidan yakan kai wa yara hari ke sa ake so iyaye su rika sa ido akan ƴaƴansu musamman daidai goshin magarba kafin kiran sallah magarba a daina barin yara har kaman fari a rika tattaro su wuri guda kuma ana musu addu'o'i da sauransu an fahimta ko don haka mala'ika jibril ya zo lokacin annabi yana karami dan shekara hudu zuwa biyar ya tsaga kirjinsa ya cire wannan kasan shaidan don ya kare shi daga shaidan shi kuma na biyu bayan ya girma bayan an aiko shi ba adam bin isa kenan an tsaga zuciyar ne don a cika shi da karamci da imani da kuma hikima don annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya zama manzo ya zama duk abin da zai amsa na wahayi to zuciyar shi za ta iya ɗauka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba a so ya wahala amma ba don haka ba alqur'ani ba duk mutum zai iya ɗaukar qur'ani ba alqur'ani na da nauyi to amma saboda Allah ya yassare albarkacin annabi Muhammadu tunda annabi ya samu saukin mu ma sai muka samu saukin sai ga dan karamin yaro ma ya haddace shi to Allah ya ba mu ikon kiyaye shi da aiki da shi haji na biyu kenan sannan bayan aiko annabi in ji ainihin wato abu na ainihin yake cewa to akwai na uku kuma na uku shine an tsaga zuciyar annabi lokacin da zai tafi isra'i da mai iraji. shi ma don ya tattali don ganawa da Allah su kaga wuri uku kenan malamai suke bayanin an tsaga zuciyar manzala sassalar watakila suke cewa ya zanto hikimar da ta sanya aka tsaga zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi aka wanke na ɗaya na biyu na uku hikimar shine don a kai matuka wajen kammala manzan Allah sallallahu alaihi da kuma cika shi da kuma sa masa kwargini a idanun mutane da kuma sa shi zai iya ainihin ɗaukar kowace irin ɗawainiya da wahala dukkan abin da aka ruwaito game da tsaga zuciyar manzo Allah sassan da kuma ciro zuciyarsa da wankewa waɗannan al'amura ne waɗanda suke sun saba ma al'ada ko ba mu taɓa jin wani mutum an tsaga zuciyar shi ƙirjinsa an fito da zuciyar ba an wanke kuma an mai da zuciyar ba za ka taɓa ji ba kuma ya ci gaba da rayuwa ciro zuciya a wanke zuciyar kuma a mayar ko ana yi a asibiti likitoci yanzu suna yi to amma shi annabi an mai kuma bai mutu ba na'am suna yi likitoci suna cire zuciya ba shi ba zuciya za a ciro a gyara ta kuma a maida ta ba shi ba kaga dai ba za su iya ba ke yanzu a cire zuciyar mutum a yi mata gyara a wanke ta kuma a maida ta ta ci gaba da yi zai yiwu ya abin da suke da shan zuciya shine a cire zuciyan wane tun da na wane ya mutu a sa mai na wane ba shi kenan ba sawa ba su isa su gyara zuciyan ba har su cire kasan shaidan akwai wanda zai iya wannan sai sai babban likita mala'ika jibrilu <laughs> da haka wani abu ne na'am na'am na'am eh kwarai kuwa to to ya za a yi su koma kuma su ci gaba da aiki gaskiya ne wannan kawai abin ya saba ma al'ada eh ke sa malamai suke cewa wannan ya saba ma al'ada don haka tunda ya saba ma al'ada yanzu ya zamu zamu yadda ne ko zamu ce ƙarya ne tunda bature yau ba zai iya haka ba a'a wajibi ne mu miƙa wuya haka malamai suka ce musallama mu miƙa wuya mu yadda san mu koma muna bincike a nan ne wasu ke faduwa cikin malaman da ba sa sallama ma nasoshi sai ya za a ce bukhari ya roto hadisin da za a ce mala'ika jibril ya tsaga zuciya annabi ya cire zuciya wai za a taba cire zuciyar shi kuma ya rayu na haka wannan hadisin ƙarya ne anas ya yi ƙarya haka suke da haka suka ƙaryata anas suka ƙaryata sabai da dama kai ha annabi ma sun ƙaryata na san kuna da labarin abin da nake nufi to don haka in ka ji hadisi ko nassi bai zauna a kwakwalwanka ba to ka sallama matukan ya inganta ya zo daga Allah ne ko ko daga manzansa ka sallama don ba komai kwakwalwanka zai iya ɗauka ba Allah ma a Qur'ani ya ce wa ma utitum min ilmi illa kalila. na rantse da Allah da za ka ga ƙwayoyin halittun da suke yawo a yanzu haka a gaban mu haka to ina jin da hankalinmu ya tashi amma kalli hankalin mu a kwance likitoci suna cewa ƙwayoyin halittun da suke yawo a gaban bil adama da ɗan adam zai gansa hankalin shi zai tashi da ba wanda zai iya rayuwa yanzu amma ga shi karkar ina iya ganin ka Allah ya halicci wato ya halicci abubuwan da za su kare ni daga haɗuwa da waɗannan ƙwayoyin cutar ga shi ina buɗe bakina ina magana amma ba wani ƙwayoyin cuta da ke shiga amma da zan gansu fa haka ruwan sha ba haka suke cewa ba inda za ka haska da madubin haskawa ka zo ƙwayan cutar da ke cikin ruwan da za ka sha to kila ba za ka ba ruwan da za ka sha a duniya da ka dauko ka wannan ruwan bai rike da ka dauko wanda ma bai rike sai ka rasa ruwan da za ka sha to amma kuma sai ka sha ka ci gaba da rayuwa to shi yasa ba komai bane za ka karyata dan baka gane ba an fahimta Sau da haka malamai suke cewa irin waɗannan nassoshin sallamawa ake ana mika musu ana mika wuya an fahimta wannan shine abin da ibnu hajar ya faɗa yace wannan wani abu ne wanda yake ya saba ma al'ada ba abin da ya wajaba akan dukkan musulmi face su mika wuya kawai ya wuce ka tsaya kana tunanin to ya akai ya akai ba wai ka tsaya kana tunanin to kai tawili ba saboda wai abin bai ba zai yi ba an fahimta ko wannan shine faɗakar wanda ibnu hajar ya yi kuma a cikin shi akwai rajji akan waɗanda suka zo baya an gane ko waɗanda suke girmama wa'annan mu'ujizojin kun sa annabi ya yi mu'ujiza kala kala ya tafi a rayuwarsa inuwa duk inda ya tafi sabai suna ganin ga inuwa na bin shi ko yi magana da dutse yace na san dutsen da a makka har yanzu ko har yanzu na ta dutsen yana mun sallama time to time kawai dutsen sai ya ce assalamu alaikum ya rasulullah tun kafin annabi ya zama annabi saboda haka wannan mu'ujizoji ne da dama ya zo ya sa hannun shi a ruwa ɗan kaɗan bataliya guda runduna guda sun yi alwala ruwan bai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a abinci dan kaɗan wanda ba zai isa mutane ba kuma abincin ya isa bataliya guda to annabi mutum ne mai albarka samuwan shi kawai a duniya albarka ce rasa shi kuma bala'i ne da musiba shi yasa ba mu shiga cikin bala'i ba sai ran da aka ce an rasa muhammadun rasulullah a cikin duniya ne shi yasa kake ganin duk waɗannan fitintunan amma da da shi zuwa wajen shi kawai za mu mutu ya rasulullah roƙi Allah ko ba haka bane to saboda haka mu mu shiga cikin tawili da kuma sanya shakka a cikin zukatan musulmai game da mu'ujizoji duk abin da ka sani na mu'ujiza a rayuwa annabi ka sallama ka mika wuya don abin da yasa nake wannan magana abubuwan da kuka ji kwanaki kwanakin baya an taje kura a kai to duka akwai waɗanda ake ce musu mustashriqun su mustashriqun wasu mutane ne wanda suke sun shigo cikin musulunci da nufin su lalata addinin musulunci su ɓata shi su gurɓata shi wasu ma sun yi karatu wasu ma har qur'ani sun haddace akwai waɗanda an turo sun haddace qur'ani wasu ma har sun shiga sahun malinta amma fada suke da addini ta ƙarƙashin ƙasa to mi hattara duk sanda ka ji wani mutum yana sa maka shakka game da wani nassi daga cikin nassosa ko da gidansu aka kyankyashe sunna to kai shakka game da shi baka gane ba ina nufin ko da yayi da awan shi dan gidan ahalus sunna ne dan kasar saudiya ne kai ko gidan muhammadu bin abdullahi ya fito ba iyaka karshen tauhidi ba kenan da aqida to su ma ba a bar su a baya ba sai da aka kai musu tallan yahudanci kuma wato ana nan ana kokari a ga cewa kowane gida sai an je an ɗauki ɗaya aƙalla daga cikin ƴaƴan wani babban gida an lalata musu aƙida da nufin aka lalata ɗaya to an gurguza gida. da aka saudiya a koyaushe cikin hare-hare take gidajen malamai sai dai allah subhanahu ta'ala yana kare su ba ka da da suna da za ka iya janyewa na mutum da yake ce wannan mutumin ba hude ne kai tsaye duk abin da yake kuma malamai sun ja baki sun yi shiru saɓanin waɗansu kasashe. da yahudanci da kuma irin waɗannan mutanen suka yi tasiri wanda za a ga babban gida gidan sarauta amma kuma ka ga an samu a cikin gida an gurɓata tunanin wani ya zama kawai wani bai yahude bai yahude in ba Kuma manta ba kwanakin baya wani yaro nan Kano ya fito karamin yaro yana da ma ba Allah gaba ɗaya. yaro a Kano to ka gani so da tun suna turowa da yanzu suna da wakilai a cikinmu wanda kawai an yi brainwashing su an kai shi london an kai shi makarantar eh, abin orientalist an an lalata kwakwalwa an turo shi to akwai wasu a misira wasu a sudan wurare daban-daban duk ƙasa sai an samu irin waɗannan masu ƙoƙarin gurɓata nasoshin shari'a sai ta kawo shakka a ciki an ce maka annabi muhammadu yana da kawali annabi muhammadu ya sha ɗan giya ne ko ba ku kwanaki to duk irin wannan karatun a ce annabi muhammadu ya sake labule tare da anas a ciki wal ya billah to duk irin waɗannan hadisan suna ƙoƙarin fassara su don su soki addinin musulunci Allah ya kyauta to da haka wannan hadisa ta tsaga zuciyar manzo Allah sallallahu wajibi ne musallama kar mai shakka ko tantama game da ita ba ruwanmu da bincike akan ya akai ya akai ya akai wannan ba namu bane a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a halimatu sa'diya ta shayar da shi ko to sai mu tashi a fasali na gaba malam yace faslun ko haka ne fasali insha Allah asma'ul mustafa yanzu zai mana magana akan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nash'atu da kuma tasowan annabi sallallahu alaihi wasallama bi makka a cikin garin makka wa muktuhu biha da kuma zamansa da ya a cikin garin makka wa bad'ul wahyi da lokacin da aka fara yi masa wahayi wa hijratu haka kuma malam zai mana magana akan hijrar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ila al-madina zuwa madina wal isra sannan zai mana magana akan isra'i tafiyar da manzon Allah yayi daga makka zuwa baitul maqdis da kuma daga baitul maqdis zuwa sama ya je gana da Allah wanda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير to daga nan annabi kuma ya yi tafiya ya hau ya tattakala ya je ya ga mulkin sama ya ga mala'iku ya haɗu da halittu daban-daban na Allah subhanahu wata'ala musamman annabawan Allah an fahimta tafiyan daren shi ake ce mai isra hawa saman shi ake ce mai iraj in ka haɗa sai ka ce al-isra'u wal mi'raj tafiyan dare da kuma hawa sama wal uruji bi to shine mi'raji da kuma hawa da tattakalawa da aka yi da manzon Allah ila sama'i zuwa ga sama wa zikri wafati sannan a cikin wannan babun malam zai mana magana akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faslun fasali insha Allah fi asma'ihi game da sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yace rawa jubair bin mut'im qala qala rasulullah Jibar bin Mut'im ya rawaito hadisi yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni ana Muhammad lalle ni sunana Muhammad bi sunana ɗaya kenan ko wa ana Ahmadu kuma ni sunana Ahmadu wa ana al kuma sunana al-mahi alladhi yamqu Allahu bi al wanda da ni ne Allah subhanahu wa ta'ala zai goge duk wani kafirci a duniya wa ana al-hashiru allazi yuhsharu an-nas ko hashara nas yace kuma ni ne wanda sai na tashi Allah subhanahu zai tayar da mutane an fahimta wa ana kuma ni ne mai suna al wanda zai zo daga baya an fahimta ma'ana wanda daga shi babu wani annabi ana gane kuwa sai ce sahihun muttafaqun alayhi wani hadisin ya inganta don bukhari da muslim masu ruwaito shi an fahimta yawa can inda ya ce wa anal hashiru ma'anan shi ni ne farkon wanda za a fara tayar da shi daga cikin halittun Allah sannan bayan annabi ya tashi ranar alkiyama sannan sai a ta tayar da mutane bayan tashin annabi shi yasa ya ce wa anal hashiru can kuma inda ya ce wa anal yana nufin shi ne wanda babu annabi bayan shi kamar hadisin da annabi yake cewa la nabiyya Ba'adi saboda haka anan zaka gane ƙaryen yan ahmadiyya ko masu cewa ai ya ati min ba'di ismu ahmadu ai Allah yana nufin ahmadul gulam ne wala yazu billah kaga waɗannan su ma ba musulmai bane su ma suna ɗaya daga cikin dashen yahudawa don su ga sun bata addinin musulunci suna nan da masallaci a nan kun san masallacin su ai to duk wanda ya sallah a wurin bai da sallah dan ba musulmai bane eh shi duk wanda ya je bi sallah to bai da sallah dan ba musulmai bane dan ba sai da annabin ka ba ba sai da annabi Muhammadu ba su annabin da sai da shine Ahmadul Gulam Allah ya kyauta saboda haka sai a hattara a kiyaye an fahimta ko yawa a ga yace a cikin hamish yake sharawa rawahu al bukhari wa muslimun bukhari ya rawaito wannan hadisin da lamba ta 3532 da kuma lamba ta dubu da da da takwas shida, haka ma muslim ya ruwaito shi a kan lamba ta dubu biyu da da da uku hamsin hudu ga lafazin hadisin yadda ya cikin bukari da muslim in inna li asma'a ni ina da sunaye ji annabi ana muhammadu ni ne muhammadu wa ana ahmadu ni ne ahmadu wa ana al-mahi ni ne mahi allazi yamhu Allahu biyal kufur wanda da ni Allah zai goge kafirci wa ana al kuma ni ne wanda za a fara tayarwa ai allazi yuhsharu nasu ala qadami wanda sai na tashi sannan za a tayar da mutane bayana ala qadami ma'ana ala asari sai annabi ya tashi sannan za a tayar da sauran halittu wa ana al kuma ni ne na karshe allazi laysa ba'dahu ahad bayan ni babu wani annabi malam yace walaita inda al-bukhari az-ziyaratu al-akhira fi tafsir al-aqib nan inda yace wa ana al-azim alladhi laysa a can cikin bukhari babu wannan karin قال ابن عثير ابن عثير يتي يتي معنى يحشر الناس على قدمي annahu انه اول من يحشر من الخلق yana nufin annabi shine farkon wanda za a fara tayar da shi cikin halittun Allah idan kiyama ta tsaya thumma yuhsharu an-nasu ala qadamihi tayar da halittun Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ai ala asari bayan Waƙila wasu malamai suka ce ala qadamihi innan arada bi qadami ahdihi wa zamani yace yana nufin sannan a tayar da mutane akan a bayan zamanin shi bayan zamanin shi ya wuce ma'ana bayan an tada shi da kuma lokacinsa a ibn hajar ya yi nuni a cikin fatihul bari a majalladi na shida shafi na ɗari biyar da hamsin yake cewa la yuradu hasru asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khamsati al-madhkura kaka dauka waɗannan biyar din sune kadai sunayen annabi a'a karka dauka da an ce to sunayen annabi guda nawa sai akwai muhammadu akwai ahmadu akwai mahi akwai hashiru akwai akibu kaka dauka su ne kadai guda biyar nan walakin alladhi yadhharu li ibnu hajar yace sai dai abin da yake bayyana gare ni annahu ashara ila annahu ukhtussa walam yusamma biya ahadin qablahu yana nufin wa'annan sunayen guda biyar annabi kada yake banta da su cikin halittun Allah ba a taba ma wani dan adam ɗaya daga cikin sunayen nan ba kafin annabi ya fara <coughs> kafin a fara amfani da shi wajen kiran suna annabi jama'a kun gane kafin zuwan Muhammadu ba wani mutum da aka taba sa mai Muhammadu shine kadai Muhammadu Shi ne kadai ahmadu ne kadai ma'i sallallahu alaihi wasallam ne kadai al-hashiru al abin da yake nufi kenan inji ibn hajar yace aw annaha mu'azzamatun aw mashhuratun fil umam as-sabiqa yace kuma ko kuma mu dauka cewa waɗannan sunayen guda biyar su ne sunayen da Allah subhanahu wata'ala ya girmama kuma ya yada su a cikin dukkan littafan da suka gabata na muku bayani tun a makon da ya shuɗe sunan annabi a cikin littattafan da suka gabata akwai ambaton sunan shi a ko'ina a cikin attaura ko aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhibbu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kun gani sunan annabi yana cikin attaura yana cikin injila duk littattafan nan akwai suna akwai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yahuda suka kosa annabin ya zo har ma suna alfahari suna gaya wa laraba cewa bari annabi karshen zamani zai zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku mu karkashe ku irin kisan adawa da samuda da Allah ya tashi aiko annabi Muhammad sai suka ga ah, to ai ma cikin laraban Allah ya aiko shi sai kuma suka koma adawa da shi suka koma faɗa da shi wannan kenan saboda haka kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa suna Muhammad me ma'anar Muhammad ma'ana wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi abin yabo wanda ko baka gode masa ba Allahnsa ubangijinsa ya gode masa sai sa cikin salatin sa muke cewa fil alamin innaka hamidun majid kai godajje ne ko wani bai ce kai annabi Muhammad ya kyauta annabi Muhammad ya yi kaza a a wajen Allah Allah shi ya san ya kyauta Allah shi ya san shi mutumin kirki ne saboda Allah ya kiyaye wannan suna ta Muhammadu ta yadda babu wani bil adama da aka taɓa sa masa sunan Muhammadu haka sauran sunayen da annabi ake kiran manzala su da su ba a taɓa kiran wani ɗan adam da shi ba kamar yadda Muhammadu ba a taɓa kiran kowa da shi ba an gane ko to sai gaba sai yake cewa وروى وروى أبو موسى أبو موسى رويته وانا حديثا عبد الله بن قيس yake cewa qala samma lana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama nafsahu asma'a yace annabi da kansa ya gaya mana sunayensa ya kira kansa da sunaye sunayen wasu 'yan ƙididdigaggu min ha daga cikin sunayen ma hafizna wanda muka riga muka haddace kaga ashe ba su haddace wasu ba fakala cikin abin da annabi ya faɗa sai ya ce ana muhammadu wa ana ahmadu wal muqaffa ya ce ni ne muhammadu ni ne ahmadu mafi yabo mafi yabo kenan ahmadu daga af'alu shiga ta tafdil wal muqaffa kuma ni ne wanda yake mabi wanda za a bi shi muqaffa wanda za a yi tabin shi wa nabiyyu tauba kuma ni ne annabin tuba wa nabiyyu rahma kuma ni ne annabin rahama kaga wayannan duka sunaye ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ka ji kana karatu a cikin littattafai sai ka ji an ce nabiyyu rahma wa ake nufi nabiyyu tauba wa ake nufi al muqaffa duka waɗannan sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin wa nabiyul malhama a gaba ya ce kuma shi ne annabin fafatawa annabin gumurzu annabin da bai da tsoro kenan ma'ana annabin yaki ma'ana in ya kama aje fagen fama kuma aje shi ma wannan hadisin muslim ya fitar da shi a lamba ta 2355 amma ban da lafazin nabiyul rahma nabiyul malhama ita wannan lafazin ta zo ne a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal da kuma sahihu ibn hibban da kuma sauran littattafai ne sai gaba ko muna magana akan suna manzo Allah ne ko wa rawa jabiru to ga wani hadisi kuma wanda jabir bin abdullahi qala ya rawaito yace qala rasulullah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ahmadu sunana ahmadu kenan kun ga ya mai so uku kenan a hadisan da muka kawo kenan duk wanda aka sami ahmadu suna annabi aka sami ba ahmadu ba ba wane ba ba ahmadu ba ko madu a in sunanka ahmadu kakka yadda mutane su rika ce maka ahmadu ahmadu wani abu ne daban da za a fassara maka shi zaka ji ma'anar gaba ɗaya ta canza saboda ka ahmadu ne ba ahamadu ba kuma wasu kuma aka yi suna cewa ahamadu a ba ahamadu ba ko ahmed ko ahmed ko ba ahmed ba ne ko ahmed ke duk ba haka ba ne ahmad ko ya ci min ba a jismuhu ahmad yana da kyau a iya faɗin suna annabi wa ana muhammad ya ce sunana muhammad wa ana al-hashiru wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufr Fa'iza idza kana yawmul qiyama annabi ce idan kiyama ta tsaya liwa'ul hamdi ma'i tutar gode ma Allah tana tare da shi dan fassara ayan ata an yaba aka karbuka maqaman mahmuda annabi ranar alkiyama an kana so ka gane shi zaka ga gan shi rike da tuta ta godiya ma'ana duk wani bawa da ya gode ma Allah ya bauta ma Allah da ya shirka da shi ba zai tashi karkashin tutar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya ce wa kuntu imam mursalin ya ce na kasance kuma ni ne jagora na duk manzannin Allah idan kiyama ta tsaya annabi shi ne zai shiga gaba duk annabawa suna bayan shi dan shi ne zai iya zuwa ya je ya rarrashi Allah ranar da Allah zai yi fushin da bai taɓa yi ba ya roƙe shi a yi hisabi shi ne zai iya zuwa ya faɗi zai yi sadara a ce ya Muhammad miƙe yau ba ranar ibada ba ne ka gama ibada a duniya me kake so ya kai dan gatan mu ya kai dan lelan mu roki duk abin da kake so za a baka sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya roki ceto da haka yace wa sahibu shafa'ati yace ni ne ma'abocin ceton halittun Allah da manzannin Allah duka don za a je wajen Ibrahim yace ba zai iya ba a je wajen Adamu ya ba zai iya ba a je wajen Nuhu ya ba zai iya ba Musa fa Isa fa duk su ce ba za su iya ba ana zuwa wajen Annabi sai ya karba sai ya ce ana laha ana laha to Allah ya sada mu da cetonsa wa sammahu Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz Allah ya kira manzon Allah a littafinsa da suna bashiran wa nadhiran ko Allah ya ce inna arsalnaka eh inna arsalnaka bil haqqi bash inna arsalnaka ha eh? ban aya mana shahidan wa mubashiran wa nadhira to inna arsal bashiran wani nadiran nake nema hmm? na'am to akwai shi dai Allah dai ya kira manzo Allah sallam bashiran wa nadira sannan ya kira shi ra'uf shi kuma ina Allah ya kira shi ra'uf yawwa bil mu'minina ra'ufur rahim yawwa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira yawwa ita ce wancan yawa barakallahu fi sannan ra'ufur rahim Allah ya kira shi ra'ufur rahim ko cikin bil mu'minina ra'ufur rahim sannan wa rahmatan lil alamin a ina Allah ya kira shi rahmatan lil alamin na'am a ina Allah ya kira shi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to waɗannan su ne kaɗan daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu an fahimta duk da da yawa daga cikin su sufofi ne Allah ya ambata cikin Qur'ani kamar su shahidan inna arsalnaka shahidan kaga siffa ce wa mubashiran siffa ce wa duka siffa ce wa da'iyan ila Allah bi izni shi ma siffa ce wa sirajan shi ma ce muniran shi ma kaga duk siffa ne Allah ya kira shi muzakkir ko fa zakkir inna ma anta muzakkir rahma wa ma arsalnaka illa rahma kaga shi ma siffa ce ni'ima Allah ya sanya shi ni'ima ya sanya shahadi Allah ya sanya shi shahid Allah ya sanya shi amin ya sai ya kira shi al-muzammil ya ayu al-muzammil ya ayu al-muddathir wa'annan sunayen duka da sufofi ibnu hajar duka ya tattaro su yayi bayanin sa a cikin fatul bari a majallabi na shida shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai kuma ya yi nuni zuwa ga littafin dihiya ibnu dihiya wanda ya ware sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ya ambace su yadda suka zo cikin alqur'ani da kuma hadisai ya tattaro hadisan da ya kuma sharhin su a cikin littafinsa sannan abubakar ibn al-arabi a cikin sharhin da ya yi tirmizi shi ma ya yi magana akan wani kaso daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya tashi jero ɗaiɗaiɗaiɗai sai da ya jero suna 64 <laughs> kaji maza kaji malamai cikin sharhin tirmizi mai suna al-ahwazi fi sharhi tirmizi na abubakar ibn al-arabi dan malikiya ne ɗaya ne daga cikin ɗaliban masaba imam malik na haka ya tattaro sunayen manzon Allah wajen suna 64 sannan kuma ya kididdige su kuma ya mata sharhi ya bi su ɗaya bayan ɗaya daki daki yana fede su yana bayani amma dai abin da ya kamata mu mai da hankali zuwa gare shi mafi yawancin waɗannan sunayen komai dai yawansu galibin su sukofi ne gaskiya ainihin hakikanin sunayen wanda za a ce suna ne na yanka bai fi ce mishi ahmad da muhammad ba amma sauran mafi yawanci za a ga sufofi ne an fahimta amma dai ko me ke akwai yawan abu yana nuni akan darajar abu ko malamai suna cewa kasratul asma dullu ala sharafil musamma ko yawan sunayen abu yana nuni akan wannan abun yana da daraja duk abin da kaga yana da sunaye kala kala yana da variety to ya nuna wannan abun yana da daraja to jama'a nan ya kamata mu jabirki mu dakata a kan sunayen manzo Allah sallallahu sai Allah kai mu sai mu tashi tasowar manzo Allah sallallahu da ya a Makka da kuma fitan shi tare da amminsa Abi Talib zuwa Sham da kuma aurensa da ya dina na Khadija da na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mani ya goge wannan kuskuren ya sanya daidai a cikin zukatanku Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanahu wataala ya kaɗe mana dukkan fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da shi Allah ya kare mu da lafiya fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum yau bismillah